من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل صبيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي آكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النبي تلاتين أزمي ya gobe ne da na nan sa da salam da ya kowace mai kowace ta fi shi ba dubu na mai a tsanci nya etsa hutu anyi eya ya gbe ìdìdòkú bẹ bá ti sáfi jíde ọ̀nà Ị na efe dùn etí egbòrò àkàrà tún èyí ìfẹ́ màá tún kọ́ ọ̀nà ló pa àbáfẹ́ ọ̀nà ilé ẹ̀kọ́ ìsòkò sóòrè kíkiri a sóòrà ọ̀nà ìgbàdàn ọ̀rọ̀ mi sóòrè mọ́rin ọ̀hún ayayan gawo yi da karatu yau ba na tsoci Allah ta baraka wa ta'ala wallahi ta yayi ita managi ita annabi mu ciko na annabawan bani Isra'ila da gaba da annabi yawo. wa ile <clears throat> damuwa na na duniya da addu'a ba ne da kem na su ko ba duniya ba addu'a ba su ko ya muke na giwa na binci na ke na wani sọ̀kọ́ àjìyàn wọ́n ti sọ̀kọ́ ẹgbẹ́ tí sọ̀kọ́ náà wà lówó tó gbogbo tí náà da sọ̀kọ́ láàláàmú náà ga gẹ́gẹ́ bí wọ́n wọn lábẹ̀yìn náà bí màánà lọ́kàtí dandan ló bá wọn lánà mo wá fi sọ̀kọ́ láàláàmú yàwó náà gbádà àláàmú ó ti wọn àti rẹ̀ ní bí wọ́n jẹ́ wọn nínú. Allah ta baraka wa ta'ala alama yau ke lokaci ga bai tare ne gari da biya na arfa kuta da bibi jina, kan ga yi mu ibe wani to ba su koya yi labari tiye ga mutum ke alamu wuce ga tula mutum ya fuga daga masalacin ba wuha ilayhim an sabbihu bukratan wa shiya fi tishara ya jama'oji ita sallah bila mitolozi lallai fassara na ya wajen tasbiwa an san da urbu kratan wasira ibn ta tato ciye gilaje tolozo wani gobe ma'ana ya eji sallah tolaje tolozo ibn dalilin ayayen suratu to ana wa ga واصبر لحكم ربك da بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم mun tafsirin bayanai ce sabbin sabbi na jona a gama a lokaci ta sallah so ga ce ƙurani gai goma ƙurani kan ƙurani wani wani gama nan sabbi wani bukuratan washiya ta ji sallah ta laji tunu so yi ga nawa ga da ni kere na sai bai share alama da wani gaggawa ibi mamalari ne gina su kubiya na da Zakariya, ya wani sun nuna tuwala alala mamalu gaba ya nabi ya yau karatu an da kyayar gobe bace su kuwa daga ya yahya ya yahya huzil kitaba bi kuwa wa atainahu al-hukma sabiya Ah, Allah tabaraka wa wata ga ya Yahya ya wa nabi Yahya man jiga takdir da abu E wanda kawai to ba cin da kem ne gbegbe na wa to yadda abu na fiya ma fiyo a becina layawa nabi Yahya na na ma wa ya ci wani wani ga tumatsayi na su kwa gaga biyu bi ma'ana wa tumatsayi na a yi umarnin da wata ta kambo a mata su ne wa mace Allah ta baraka wa ta'ala ci ko gaga ya yahya so ta gadir ne yi ko ba ko gaga wa kunna lahu kigar alquran in so ko ci gani da annabi ya ga ya yahya ya wa annabi yahya to da kitaba da kuwa agwa wasu littafin nan malaba lasin da kowa da kabe ga yi littafi na eh, ilittu gani bayina littafi na shari'a ya ba kuma ya dafa tibbai bayina ya yi hayafu da kitaba da kowa wa atayna hukuma sabiya littafi ce baya taura agwasu a taura da gaskiya agwasu a taura da kabe ga ta tafi wani daga da jinnu su gudu ya bani salaji wa yi na takwana da jabala kokon ka annabu zulla wa zannu annabu wake yi. kudu ma a tainakun bi kuwacin ya fasu littafi a taura bi kabo iga tuzo gina da littafi na su kuciya a yi nema na na ga yi hukunci littafin dondo lambar ya littafi na su kuka cijin ya na mutum cijin ya kwa ko a mutum yi jiga ya kwa zuwa su kuma wa tainahul hukman sabiya imatura gani bi hukunci yi da zakan bo mazi ta fassara yi hukuncin na bi ma'anar kakayi miliyu a ga annabinci ya nabi ya raja annabi tun da zakan bo wanda ci ga ma'anayin hukumar na hikimatu itura da hikime da fahimta ilimi tun wanda ta kambo mini bayani na zaman ji bebe yi wata bai yi bi ma'ana wazi kakayi na a gan lokacin na da ya ta ta kambo na yake zakan gina ya wuce a bai gabe ga hayya bina lillahi bi di jojo wato gaba daga malin laibi kulittu ajini bai zuwa so ile ga tumai da zakan bo su kuya hikima su kuya fahimta ya addini su kuya ilimi gama lafi ba zakan bo zakan zakan ji ba ke bai zuwa je ba na da ga gartun sai ta ba mai jona so bai ba zakan bo ni na ke zakan ji bai zuwa na ga bai bai zuwa sokwa ki mo koyi zo wa mu ba ya mini bayanin nan mun ci ko a shekka maka jizari mini mutane ko wana bi khairul lamiya wal gam mun shi adiga mu chaja ya boyga aja ga ga, man hafiza alqur'ana fi sinni ma qabla albulug faqad utiya alhukma sabiya wai ga wuce aya wuce tabbata gaskiya da wuce. kezen dondo gadda da zakan boso ko mun ji wa qur'ani ku fito wannan fai ukunci za mu tunga ga uya wuya yake da zakan eh so zai gore kirki zai ne ji himma da tafi zai gizi tun zakan bo zana mai ruwa ya darja ya mita su kone a ku fitina su kutu kokari so umarni su ku da annabi yayin da wani abba su littafi a taura neman ciwo ta ciwo littafi na annabi musa su kula ya annabi musa ta fi ba mai jima'in gama na ba da cikin na tunani tono arbe ta annabi yi sai na su kuma littafi wa ya nuna abba su littafi na biki da karbe ga su zo juma وحنانا من لدنا وكان تكيا وحنانا من لدنا أتقى نيجدانا يبني ودتبعي سكو نيجي أدبي يا yula feza na basulitafi soko yula feza na soko ne kibuya na yula feza na soko na bincilaya na a cikin zina hananan milladun na ya goyo daga bai soko wa zakata wa muke ililibe inda anabi ya ni takataka to so to mu mana fita na ka bata bana wa kana takiya lalla anabi ya wa fi da su dan su kwana na labani ne taskiya ni takataka daga bazanin be sirra wa akhfa inda be ne sunan to mun tunanin mun ga ba hukunci anabi ya ga mu zane sunan mu wanda wanda za mu ga zamu ci wanda ne ga ne su da sokwa ba na rubiya da mai kuma na amma sokwa ne biya ya ruwa bara ruwa bara ruwa bara ne ne su wani da su mu sokwa na ah mun ci ko ala fuzulu kafe ba na waje bayani na fasi wa hananan min nan wani ne hananan nan yau ya ce nga malayi de lafazi nga malayi ci de sunne ga halatu aka ga yin zaki ka zai halatu e jini fi gai e zayo e zarama daga halatu ga ba da halatu la wala so da mini sunna ga wata kila mu gina dan rayin in tuji da sunne yi ga jinne to وبرا بوالديه ولم يكن جبارا جبارا عصيا وبرا بوالدي annabi zakari annabi yahya ezuri wani barran bi walidai wajen wani tuwe manci guba abu wani mai tufowa mai ji bolo-bolo ya Wani mai Kun jambara mafi zane wacin sagayen mai wana a suya mafi zane da shakubana a daga wani garin ayan ne bayan wajibci cina tatiya bolo-bolo na yi gizaci lobami maji nan a ji bolo-bolo ma ji, a dewa waya, a mataki a yana na tufora bana na gaye tuna kirkiji ta tuwa annabi ya ya na sukur da wata na takiya na mafina ne ji yi biyayya na mutuwa manci wujen nan ikwai na e kirkiji gata wani kyau وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سكوت وسلام عليه amincin su kowa ji tabbata na biyayya yau mawuli da kwana muna amin madami amincin limba su kowa da ziyara wa yau mutu fana wake jajali na wa jajali ji da mini amincin wa yi tilin ba kuma mai ba su hanya a hannun kina kaba yake fakiya mafakiya mai hanya da yake fakiya mana aminci su kwaji tabbata yau wa dondo aminci mawa don man ji bayani ga gan <clears throat> wala fassara ya salamun nawo ma na salamun ta tahiyye ga su kuma wai jimisa ya nabi ya haya muna musu kwe jimisa yo fona mu jantili na musu kwe jimisa yo fona nan kibe mana min yana bayani na alhafiz da kafirin labe wani mai muhawara na cin da tsakanin annabi isa da annabi yayi in cina da ma annabi isa cin wacce na a kiba da annabi yayi muhawara da cin da tsakanin kin alhafiz da kafirin labe na karshen muhawara da kafirin labe mai daga annabi annabiyaya ki lalle su ku annabiyaya ya ci ta tinwo da ya baki mu ga wani yana su ku ci saunona da wa alaihi amma su kwa alaihi gani bai na fana manuna daga wassalamu alayya yau mutu kamar da baka ce goro nan wayo ma mutu wayo yau ba su hayya da daga ga annabi isa amma muce kukwano daga annabi sauce satita ci mu bi fana mu na fana wa jaje ni na fana wa da su sokona a nan kina ci sokona da kabarin amma annabi ya suko aminci sokor sokor sai salamu na alai ganne kukwano daga ga waya gami daraja Allah wa alama da ke kaya musu ga tazuna kyuwa

aya na su kai ga da warkur kur annabi layin tunan bayani ita irtaya annabi da tana na maryamu fi kitab da bi qur'ani idin tabarat lokacin balamin biya min aliya ke zamu shi dukwanin bawa tiyo mai na makanan sharkiya da nan da cinan da yi labarin ayan na nuna bayan darjana na maryamu da cinu

ne wuba daga na lambar maryamu addu'a yoye man cuji addu'a kirki ne zai man cuji ba don ga ko cuwo na ne ruba ke mina ginda ci jaja ya albarka ne ma shi da eh alayhi bakaratu ji tuwo na Allah tabaraka wa ta'ala da idan min suratu ali imran wa eh, inna Allah astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala ibrahim على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني nuna na من نيا nuna a من yamma nan mutum من بس قوي مني وسسوبا قوم su miyecemi gẹ́gẹ́ alúgbà olúfẹ́sà náà ní gbẹ́gbà ìyàwó etí ìbádọ́ wani náà náà sátún gbẹ́gbà náà ìbádọ́ kọ́wọ́n wà léwu so gbogbo ni wọ́n bí wọ́n yíná fọ́tàkà báyìí mi ní sọ́kọ́gbọ̀ ńdọ́gbà ń bọ́ ẹ́ kí mo bala ha rọ́bù ha bi kọ̀bú ni hasan ní ẹnu nù látọ̀rẹ́ àwọn gidan tunnun launin ga wadda ba da wasu gogo ibada wa zai kin na jono mu ci gan wa gogo gan fata kabbal min nina su kodo fata kabbala a ran kwawo su gogo mun gogo bi kafunin hasanin gogo wangi nga malabe tina mun zo wa ambata na batan hasanan mutum su gogo galle ngai da nan nun ki ekina wangira da gojin wangi da kirki da tsaka-tsakai waka fara zakariya mu so ko cike wala yana na adam zakariya wo no ga pawo so ko doye o kya da da so adam ko so ale ga ga addu'a ne mun ta na bare mu ta fe zakirki kirki ne za ba ciya ba daga faci ko ba ba na da yi sawana bata din na wani kisa kuba na lake fili ita ya annabi yaya na goya tuwa ya annabi zakari ya wuna da ita ya annabi isa eh, na na marino na aduwa goya nun annabtu ne wani ita na jila ke fili ke albarka neman wajin ta yi eh so kwa hivyo za kirikiji ni labda kirikiji atana kapache ngo kuchura ni ngo mzo naam واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Allah tabaraka wa ta'ala ga fattakhadat min dunihim hijaba wani aya ne kai bai tine tana na maryamu wannan su ko yi daliliya ne na law na na maryamu laminu ya da na na bana da mine yi lababa lunga idin tabadat min aliya makana sharkiya ki dalilin lau jaminu la da da na da nan mini cimine yi lababa wannan na maka cike misali abin ba sa kuma da bayani ga gaba don wani kaya bai ba bai ba bai ba ya kuma ya gudu ɗan eh, jo mana ci gan ebo da filiyar aila da mulki malafun jana Allah wa ala so ko da bayani wuce ya da lokaci ya ne rubiya da jama'a ne mutu ya iya amma ni min duni hijaba numbe da tuba ganin kyaye kamar cila da tsaka nubo da temaji na ka ezabe gobe wa nuya nan ebo kibo abe ebo tsanani yesu yana da biyu na ale ga na naga tumu mu sugo be ta su zalale da la ya kafo e ci ga haina aida ya kafo so mutum nufi yana da guna ma ya kana da wani kai da ya ku ga duniya na su ko ba ka ku don fa ya ilayya hana ife turai ne ni ci fiye? zai ba ga da ruha ba ko ya ko ga malaka da biyu nazala bi ruhu da amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ar malaika تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم azu azu kan ga bin qur'ani wa ku da ma ne malaika jibril sai gogo ya malaika jibril tufiu fatamathala laha basharan sawiya malaika jibril ci da ti kotonci mu ya zawangi emuguchi bi ma'ana kira ya zawangi ga malaika jibril da ba mu je ti sifai malaika ko ba nana mai ruwa da wani cikakken minojin da shi sokwai a kabo ne sokwai ajin alakira iri iri shi a saye shi non a cika sokwai a to malaika yau malaika cewa ita sifa yin zawan yau kemnu tiya malaika ta gudu tiya na lamarin wa so ba no kamin dana tsaye kalla da mutu da ruwa ba ga boga a malaika ta gudu da tuta da juju ba si da sunayen zawangi yau kyuwa قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قالت أنا مريم فوق بني بمدبي إني للميا أعوذ بالرحمن بواي تابي تيبون الله min kawo gano ba bi wanda raba yin ne mi a suna ko yoke wani da e ya ko kiwaye wa da mi yau ha ne ne kuma da wani gagan eza a tumashiru ya dabu ne za wani cabe su ko ya e ci zandon da ko jin miyo ko zawangi wani ogai ne ga gawa kiwa za alamu tsoron wani cabe su ko ya e zamanci gawa ciwo su ko da gan wakon wake da duruwa nanga ruba da wani kirki bai na na mu gama da wuce ce da gani bai zaba ginin ne ya ju da wani ro bana wani ga kima wa bi wani kin yau biyo a so e wai ta gani bai tura ni allah ke wani jufi mina ruba in kunta takiya wa gafe zane su da su kuna gadami baina al-khayr wa al-dhanbi wa ar-ragba at-taqwa ma'natun min fil ana bil nas aw idkhali darra li dana huwa dawla gadda sosoko wa kaza la yakutu zaji wada gadda sosoko da sosoko an huwa la kutu zaji sai fofo in kun ta takiya wa yi gadda sosoko ga la kutu ni mu biya ni eh ba ya ki wada wada Na yin shi da ittisa wangi yana na marinu babu adiza sayawo yi. da giza kirki na bayi da tiga don tutu ete padidi ona watsari da soko soko gami da soko gobe da a'udhu billahi minka ne wai ta da Allah ta mi kewo ruwa kiwe wa ne kiwe kiwe ne mi za shi ko eh kiwo قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا bagaboga mm, zanen tula yiwu na duma na malaka jimina da sassi faza wani yiwu na ce gungaga inna ma ana lura rabbiki miji zawanya cuci miyo daga ya eliya abalaki mutumtutu wannan tara yawon ne gulaman zakiya egibagi na gali takatake na egibagi na ji za su nufi a na yabo annabin cina wa bebe yi na annabi su kowa yau nga gami game allawa ya habalaki gulaman zakiya mun ziga kira uba na dabon kira abu amurin bai lafi bai yakubi aja koga niya haba laki bi yawo niya haba laki mi tuti soko mi o mi bebe niya haba laki ebo soko to ne wajen atawara begi na ita niya haba laki waga bube kirayen zane kene zibi mana jumurar kura wani kene wa ile a haba laki kemna ibo ba na so asin ibaru na hafsu gobe daga gugwana mutu a ta da mini ya jumhurin kurawu na je gungare da biya haɓa laki na ebo min tawala wakati na ma na zuku gobe da jiya wata gaga liya haɓa laki ya egin na laya na wagadu bai ci kira ya haba da ke yabon mine malaka jibiru su kwaci tutuki wani milaki yawe jeji wuyo etin ya ga malaka jibiru da wanga lagi yawon alal majaz ne ta aki kaba waki bo su kwa layawon amma su kwa malaka jibiru tutu in e da cin malaka jibiru a ji bai izini su kwa yana wanga su kwa ga fi shirya ta yi ce gina na da na marima a jamanin so yau mai etin majazo ye ya afada ki ma ye ci akiko kiwo قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أق بغيا قالت بابنا نمر ما قول أنا يكون لي غلام بابنا دا شادي جوا بيجا دا شافي بيا نيو walam yamsasni بشر زواني bata baki ba bi labato mina bi ma'ana min je ba walam aku so bana da jadike man shiga wa gaci lafazin su kuja amfani bai da ni eti kaya na walam aku bagiya a gan eh bagi muzakkar yau daga ne nuna na maremu ne daga ne zagi wani yi na ji da larabci tukuna ya fe iga yau ga ko na wagana yi walam aku bagiyatan ebo kibo ebo wulu je sifa na yi mu'annaf na eh daga bagiyar ezujizina amma wani bayan ngo wala ma maku bagi ya ke wa gigan ba ke gado na alamin muna na marimu ya zafi mu ce gado ga kila qur'ani ti da zabi hanya ga gona nga sifa ya ya zinaji e balar bajo a ji zai ga zanna karo ya zafi su ga je cin na balar e ba balare ya ji zaba ge ga kawowa ebogo sifa gaji ebi mana sun e lamarin gaji e na ya bebe yi zagi na e ba babaki na ga a daga gaggan aja lola bai cewa bi munakkar nan iru ji ba fi kura fi fiyan larabcin sarai ke misali na balarabe ya jumi zagi ne ta yi da daga haidu wọn àgbàgbà haidu tó àwọn àlátà orí fi fìbẹ́yà haidu so kí ma náà ẹgbọ́n baage bá yé jàáìlà so ci e shiga da na bani daga ki ga ke da karuwanci wani ga bagiya da ba ku bagiya wanda ga bagiya ta yi Allahu alam a bayan na namar yi mu gana uga sai daidai lungu wa lam aku bagiya na uga sai da gaskiya na mariku ga wani. Eh, wani koya ganin gada na ya kabo hutu tabbata da mini ƙur'ani suratul tarihi bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagan wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kidana na maryam yazuyo ibnatu imran egi yabba ko ya imrani wuyo da kirkin wuyo allati asanat farja da na mu ma ya mutsa afiye da lalatan dan da ya ga malafa na fakhna fihi min ruhina ibettu malaika jibril fiu cida befe rayi fi na na mu ya tibi ma annabi isa wa saddaqat bi kalimati rabbiya za kirkina na na mu yana wa gaskiya la ya ebe tsoci mutu ta da tauraya ina fi mafata na muka kamar don gaskiyo daga masu ko wa kutubi yi tori ta fi bata da su kwanci jin shi domin bata na namarin muta kamar don su ko gara tuntun ci to wa kana min alqantin na namarin ta fi da muta ci zane za mu tun gurbi su ko na ɗaya ne su ko ba ke kunuto atta wa fi da min min almuta'in wa fi da min ta zane zai ji biyayya na mutu fore su ko na su kube yardau yana nan maryamu kyugon قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله تبارك وتعالى قال malaka jibrilu mun ga gabe ga waje su da su ko biya da mu ci kula su ko tun na <clears throat> ga malaki ya wura bana de gero ba gi malaka to min da ni maji karuwa malaka jibrilu sai mu shiga kazaliki kalla dan ga ya wada mu qala rabbuki a ci ga tsoci yawan gan kelele wa lagi mana huwa alayya yinu a ci na mana ji na mufan ba su ko eh mufan ya mi bana foro ka su ko ji mi ga mi de fe fo wa zo ani ya ci wani ne ta da mu ayatan linnas ebo mu da bu ilahun li fe ayi ya zaman gizi ala na ke lele yi su ko etuno de yi ko ne yi yau. Wọ́n gan Ah, alitta ya annabi isa na sokoci daga yafe na mala'ika jibiru da fina nan ba da yamma na ayyuyo ne gugun zange toci ke tuna lawo yana je kafin wa cajijin alitta na a ci gamun ke da kafin wa ke biya alitta ji su mana halitta gaji hajji dina ma ke yi lashe rayuwa dina

a kankan wọ́n ti nu wọn ya ce jà ẹ́ su koyi laki nùgbẹ́ ńlá lami wanda lati haji ájẹ no a ci gaga manzigan wake ji fahimta gaga wani mutane ayata ne na sai ji alluki bai na fiya ne ki ya wuce na fiya wuce ji alluki bai na wugayi wa halakunahu gita littayen na aminalita na biyi saji bi ma'ana yi jina na maryamu wayan wula wani na ji adam ayatan linnas ebe mai da bilan rufe ayya zawangi wa rahmatan min na rufe yanku daga bayan su ko wa kana amran maqdiya uci ta fi na bari na su ko uci ba tuba ko gaji faruwa ma ji gano alatun da kafe ugana sokodo waka na amuran makadiyana wa yi jumala wala ga gunta mine mi gwe gana malaka jibril ga gan yi na na maryamu ina ganin gayu gaga kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinu wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna na malaka malaika jibril tubagana muke alasu alaka jibira ga gumi ko oh, kana amran maqdiya kuma ajina wa bula na oh, kana makadiyya mu yi ene so ko ga aso ga ah, malaka jibril no bi ma ne ga malaka a ah, gi kine ba wa rahmatan min no so ko ce ga annabi muhammadu ga wa kana makadiyya na lamar wuce fa yi na malaka jibril da zo na bana na maryamu na ya hukunci ba gura fe a ga annabi mu a ga ayyuwa annabi isa la amma umar so wani je mi gbe ga malaka jibrilu o wani je shari bi bayani ne ga yin sokonu ga ya nasa da sallama ya ce ni ji a tsakanin na maryamu bi malaka jibrilu na allahu alam kyau فحملته فانتبذت به مكانا قصيا الله تبارك وتعالى فحملته ya ce matakosu ne na na bari mafin layan wayan annabi isa afi bifi na na bari mayan wala da mai lawan masu kuma fantabazat bihi makanan kwasuya fe ke ɓeya biyan wani bawo lo da nan da ci na ɓeya da nan da ci na lokpana wani mura ɓeya do ah, abuwa ta ce na toci ga abuna ne fahamalatu ita ga fantabazat bihi a kan da yi wadanda daga daga na hukuncin manyan larabci da ya alfa alfaru littarci wata kibi na gana abu na ba su gan ma huwa illa an hamalat fa wadda a fi hal bayan wale benimo a makafin murna da na mahimmanci biya zai gibe to ma dole biya da ya goro ne ci da mai gife goro imamu kurtubi ga bayani jike ti ga faru na wani ganin tartibi wata ki ga wagacin zahiri ya ga coci ne intibazu bi ma'anar lano laminu ya bi jama'a ne na akibal hamdul juji zumanu lawo zona da wale da kika yi jama'a shi yau da nimoyo to amma ya fi shawarar ibn kafir a lafi ibn kafir da ba wani magaye a ci da gani fawo kemne zai gona a kibi goro amma yi kamata mu litta kibi ne na bi hasabi ha ito da fawo ti da ma na jumi littartibi ma hina amma ta sun fawo na ta amfani da yana litta akibi ba ma bi hasabi ha ki ki ala sun ka fire ga ego mai yawo wajen mai na karutu nula yayi ba na so ga ga yayi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إيه أتعلم تندبع نبي آدم daga yanku sun maja'allahu mutfata kan gaganci ne suke suruji ba tana jalita yi na maniyo daga mani ga sokwa jalita yi fi kararin makin domin da na da na tabbata na ga ma ya fayin da sun ma mutfata kaga benci ci be amfani da mani na wula jalitta ya ala kotan ko? gato fa khalaqa na ala kotan mudghatan itike gole ko na taje maka tsoka fa khalaqa al mudghata idama itike gole maka tsoka je cuku gon ibn ka ko ka cunle na sokoda da ne jinan ba wani kan wala fawa ke shi da ya daga banu ga wagagan sun mahalaka nan nutfata alakata na kyugado fa fa halaka nan alakata mutuga kyugado fa fa halaka nan mutugata izama nga ma tona fa fa nga jamfani be wona tartibu na gaba ina na wuce gobe hasabi yana tartibu na gaba gona wani ya hadisa ni mu mun ji bayani yayi gaga e imani wajin lafa shi ba kafin mun shi e jakona e jakoma ba kafin je naka tsoka na naka tsoka ke lafa shi ba kafin je tsukuna e abe ke fashi ba gada tsakani ya kuma na ji faruwa na mutu amfani da fayin to so a sa fayin wugwa da wanda gaba dole dole wa lani ku kwampanya wani kan ne so dati na na fanta wanwalla fantaba rabbi makanan qasiya wa min lafiya da da na bana lokana in ci da magi in ce guba da wani gaga ni daza lo badigi in ci da magi in ci da wani e da ga su mun fiye mawa kem na faye ruwa ba mun ci gana alafu ka fi ga bi hasabiya e da ga ga yo na mai e da ga ce ke je da ga ga mu ètí fàtí ló wáyé o ṣùgbọ́n. فجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاءها المخاض بعد أن لم يبيع لنا baako gana kuda eh, mun ee mọlẹsi gan wafi ìlà wọnẹ tí ó ne a àfàálà fa àjà a àjà mai àfàálà asali yẹn lọfọsi já a àtúndà náà wọn zẹ ní àfàálà ti ga àjà a àgbẹmọ àdúró kága ìdìtọrọ wà já o so gbogbo ìdìtọrọ wa já a. faja al-makhadu wato na kuda wana na mare mu ci tinne re pa bi faja wuji wuji faja ai pa eh mun ci tinne ila jizi nakhlati da ya shiye bayo e tuwe ci gbado bino ga ci gbado bino wuci mu ba wa ke ku gigimo eh ba ga buna na mare mu da ya shiye na zafi na kuda kuna aha ba ga masu ku kwalat wa ya lani tin wa ya laita ni o ka sani mitu kabla aza e daga mu ya tuka ifon nana e wa ya adwa ba e daga mu ya twa jubu mu ga yana wa wa tai ne ba da na ngum ga tutu wakuntu na siyan mansiyan ga fe zaɓe zaɓaɓɓen gina a batan haɗe zaɓaɓɓen mutoto na nan amma ba ni kemgbe wa kuma amma ya ni ni na zimuya da ga ga ga wuce ba ta kemgbe wani wuce sai na wuce a jagoran ko eh ganna ba ni ga shi ga su yanda ciyawo muna gbe da kirki bai na lamarin ga ta yi zaba ni da mu ga tutun gugun gannan ban shiga a nanan mu ba ci cikin ya laita ni mid to a za kabla aza ci ne lafazi na su kwajen amfani da yau rayu mitu ina zai fi ci ne na hankali to kalmar mu da muhimmanci mid to asali ya fi ne bayan bayanin daibin ya tuntuna muhimma ta yi mutu da ya ce goyi na gaji sinadin filin na da ba ta wani takalimi na kiya tuye na agawa mutu ya tuye na wani mutu mutu da kasara eh, yana kima lau kamin don da ya gada filin ke misali wani da'a ke misali kala da ya ajiye fuwa wuyin dai mata kala ya furu kebile mai kuka mata ya yi na kala ya wa za a ji sinadu da bata rubuta kalmi kiwaye zama kuntu wai ga kintuwa wani fende yau kuntu so kyan mai ya gaga kuntu na a ciga wato ga wato ga mutu amma su ba dubu na ga mitu a ga kimalo a ga luga da wani a ta elu daga mata ya mata na ce idai bai yanayi mata ya mutu amma na na na mutu na wai mata ya mitu waze ni hafa ya hafu nga mana ya zaga su da kima ya gama kiftu wani daga huftwa eh hafa eh ya khafu khiftu sai baba mata ya matu mitu so da muhimmanci ne ga hankali tuna ilimin sarfu ikiwa daga alafi ni na daga mata ya mutu ba gina daga mata ya matu wanda ni fa'ala ya fa'alu kuji fa'ala ya fu'ulu na mai shiga wa gaci na na maryamu wa hurija ga e ga mu ya tsa ka fi fonnana a gangama a nasara da mun nan yin gani ga kai jin kuri cucuma ke misali ina hadisi na cana nasara da salamun ga ya ga la ya tamanna yanna ahadukum al-mauta li durrin nazara bi zandan duga jiburi ga su kula mu yin wuma egwe gundo na ci wani ma ina malangwani na waji buri tutuna na mugayi gaga waye ji wagada yoce do matsa etu buru mace na ji wadda bai da ana za ya yi jelo da jan mace na yi wani na wani da wani ara da diga gan gaje tilazin ya faduwa a dalai gane bafina ifi ga Allahumma ayini ma kanat al-hayatu khairan li watawaffani idza kanat alwafatu ghayra li soko daga ne bai yi ba mina ne wa ga wadan mu ya ga rayuwa ni mi fende ki abda ki wani ne je ne ga fi ala yi ro amma wai ga ga aje ni ga gumi ga soko aminu a ciga da bi gon fa wa da kin ga da ayi akawo a kurbe ji a waya amma ga ku soko aminu ba ke te yi ito ki bi mana na mu re mu ce ba duwan no abe bona alatu da kafe ganga bona alimin bona muje ka yanda ka kwaci kawai damuwa ma e ga addini damuwa ne e e zaga do ali fitina mun zige da aji da yayi wakata ali fitina wani wa ba do a kasu kula rayuwar wannan amma lawo juji bai sarai magilan kabitu da bakin ko

lati cije wa mace ɓata za mu da a cikin ya ba annabi musa na ki firawuna ga ga daga lau katta anna yadiyakum wa arjulakum min khilafin thumma law sallibannakum ajma'in mi ge ba shi ba mi ma bebi cijiya mi ma jojimin khilafin celo jile ba sani mi ga bugbo gwa da lai gwa da ci gwa tuna bayan sani mi ga gun bi ci gwa gwa dona e gwa gwa jun ga na na bayo mi buce da doji sun mala usalli bandakum ajma'i mi me go fosa so a nanajin naji yayi macuji ciki ma ni bani da annabi Musa na ya bace halwa da su halwa a goga ga inna ila rabbina munkabiru ina wadati da yin fata nan ga su kuta ya ji badatu wọ̀lú ìgbọ̀ orí ìgbọ̀ orí ìgbà àdájú wọ́n má tẹ̀ kí mùmìn náà kọ́ da ayá tẹ̀rọ ni na ya da sukula da biya da bi musa ya lokacin da bayani ya na amma ma ja tuna rabbana su ko afirga ne na sabara juliya kurbe ja kurbe igalla goma wata wafana musulmi wa mola ta ci musulunci man jiji wuce bayaya ne gaga wata wafana musulmi na nagala na abba zuwa ba na sokula a yawon daga wata ci musulunci ibn ayyade ka fitina na wani wa ruwan al'adat da kuda kudana ba bayaya so fi da ba izadara na fitina addini ko da wa daga soko ana yin yi gwanan kin na nan ya muga ya laita ni mitu kabla hadi eh na minan tsa majala hadisi bai hadisi na sunan tirmidhi da labe imam ahmad da ke labe bai ita addu'a a ga misali da sunan hadife ba addu'a ga wa idza ratta bi qawmi suku wa za pa jama'a jama'i ga wa ja fitina idza ratta bi qawmi fitna wa za pa go wa lami mace da ya jama'i addina go fata wafani ne ka rera mafulu rera mafulu so ko arayin yugun galan balwara ci da fitina a cikin wucewa an ga tafi faruwa ne so hujjuyo ganin da ka ruwa nuna addini na ajiyar musulmi na fitina ga ruwa addini na laifi da wani wani su ba rayin yugun eji wuta bai da hadisi imam muhammad na mahmud da bai da bai da ba sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga ifnatan e eh, guba da mu ya karawo nafnu adam yake hadu da adam hadu fen ne ya guba wuce ko ya karawo mauta yake hadu da adam hadu fen ma fen na ajali ko wal mautu khairul lil mu'min min al fitan ajali mun gaba mu'mini ganin wala ku fitina addini na wannan wagati da fitina a na wajen hankala yawa eh, da ni je gwalu babu a addini kirkina gwammo lotu ya Muhammad sallallahu alaihi wa yakrahu qillatal man? eh ba ci na ga ni da alma me ba ba dukiyo wa wa da dukiya mu de ga wa fa wa du annabi ga wakilatul mal da kan bi hisab alani ga de ga ziki ba sauki be ba hisabi ga mini hujja na rafi da kafirin labin ga gani su ga lowa addini wa fitina wa ci da fitina addini wa su ko addu'a wa daga su ko arayi min ko kin na na maryam ba wannan la hadisi ya alimna bi talib ne lokacin ta ce alifu wani lamari ji da vuwe ekucin na gwe da baki tsakanin gudu musulmi ya fi shi na ekunu fefu da muhawiya na lamari mai fefi fondondo a guda da matsayin sai na da fefe ba da wura allahu ba kudin ileka su kwara yi da gobenci na tuwe da baki mu fakar sayin tuwo ya gobe jama'in shi wọ́sẹ̀yìn mú ní àtọ́ máa gbòdè mú ẹmọ ẹgbẹ́ bí àgbẹ́ mùsùlùmí gbogbo ayé ìjọkúrò ní gílò ìjọra yóò ní ohun tí gbàgbà tí náà ó jù wọ̀ yẹn tó gbà àgbà àbẹ́sọ̀kọ́ àmìwájú àìgbè ní máa ní dájú àdúrà náà níbi sẹ́nà àdífẹ́ ìpàdánlọ́wọ́ inú mú tìmọ́tì fún ara ti mọ́ buhari lọ́kàsẹ̀ buhari náà amirin khurasani lokacin fitina da lokacin da imam buhari wani da amirin khurasani tuku bana sai eh, imam buhari abuwa nufi ba da gaya alamar ta wafani ileka so kwara ni gwamnati ni na ciwo so ngwaye ya bambanci tsakaniyar wato addu'a ya tutuna bai gaba nan da addu'a ya tutuna bai ba nan àdúrà tuntun náà àgbọ̀rọ̀ gábà nínú ìgbà ìyé ilé ewu ní sóhùn etí ráyé òwọ́ náà bàlá ọ̀gá kéèyàn túnú bàlá ọ̀gá jìyà túnú yẹn ní dẹ́gbẹ́ ṣàfi ráyé wọ̀ náà yẹ́nì mọ̀tí nínú gàtọ̀ owó owó sọ̀kọ́ àmì ìlú náà àmọ́ yẹn gẹ́gẹ́ àyè fìtí nínú gágbà sádà àdínníwò àdínníwò láyé fìdòjì náà tọ̀. agwata ga soko ami wadda nke fitinan nuba ara yi yi gobe na mfu da fitinan ne ebe bai ci obi yi ma nufi to wa daga gan addu'a nana na mara yi mu ba na mu yi ni wuce to ba mu yi ne ga addini ne fa in wa ku wato ba mu je ga da ni ba can da tsa gi ga mu magi shi da mu je ba ba mu da ci da gi dole tunanin a kayan zinayin masu yanci da ya ce ma wuzi ku ba da daba nuna kimmanona alkhairu lubaina in ga ya da zuci ga ji faruwa ya mafari mutuncin ga ya addini ne za ta yi sun ma je za sabbe ba da juriya wato na wula tabawa ga banza da ni ba cina ji faruwa nan gai gaga ega na zazafi ega ti ugbo eti edede ọnụ mgbe ya cha na achọ ga achifi n'efi nsogbu ehe a ga achifi n'efi nsogbu a dị achi ma ma ga ji alaka ọkpụkpụ uziri adabe ya dini ugbo uziri ma adabe ya jem so nga mana mu tila daga ya lanta ne min tukabla ala o daga mu ya tsuwa shi da lamarin na hukuntu na siyan man siyan ruje da ina ene e babban gina bata na man jiga yana ya nasi yana rai a shehul hakim e mebde ciwan e babban gi nun e dago a bonto wa ko ko wa da hangi ji ba gu bata dago na eh aja jujen mutace ansawo nasiyu jamwi ansawo man ziga kira kuma da sababu e eh, buga karatu kimna hamza be waya hafsa ya buga ba su mona ajin gaga nasiyan ciga yi gabani da fata ya nuni a mai buga kasra ya nuni ga nisiyan ga kira kira ya juburo ga kun kurawo jagona ga hukuntun nisiyan mansiya da kasra ya nuni aga tuki ba mace tsakanin nasiya da nisiya ya ga ni ga ni ga lugata guba buma na na larba ga larba mu ci ga ga nasiyu na ga ga nisiyu ma na sai dai a ga nisiyu da kasare ala lugata ne bai na fasaha ga mini guba na amma kira danin saba'iya ma ji tabbata e tiyen don da ke kuka ba no e ti nasi wato nisi tuba da ha min allah ta zani kodi ja lara buki sariya Allah mu tabaraka wa ta'ala wa gafana da min tahtiha ba ganna na mare mu tilalishi ezumanu wadon na gudana eh daga ya tsa kafin nan nana e gida wani dabo zuni fanada e gima feyo ima na wa da bi sama eh wani babu gugwa bai da hasu kima ya su mutu na bebe bayani na na maryamu cha da bi isa maga zumanun gona aga wuce yi za e game gi ganin ga tabbala su ne yayi fana da ramin taciya e gi mafi yuzuni ta kuku bi ma'ana na bi sa mafi yi na dan bare mu na yin nuna ta kugo wani kin a aga kira kuma da mu ibnu kathir da mu amr ibn amiri to asin da barwa ya shubo to yaku azaba karatu ga man fanadaha man tata zaga da bata goyo na feta feta mu na ba nabi isa yake ba wanda ne mana wani ga gaben nawi eh kira ba ci ba gabani da nan gai min kira hafsu ne fi ma'anar wa hafsu da ba asim ga ma hamza ta yi ba min tatiya ta ko kuki bu annabi sa ko wuciya ko be mun fe yin nan daga Allah tahzani na ganye gbama je da biyawa ne biyawa eh kudi ta'ala rabbuki tahtaki sariya da da coci yawi wani wani jelan la da takowo eh a yi karama yana nan maryam aha ni wadda ba gola a mai ku bukata yana nan maryam da ya yi wani mafi latiya wai latiya mutum gake kan na ganin wacce nan ka ala rabuki ta ki sariya ni wani jana ni wata tangina ya ji wadda ji bukata na mai jiri ta kowa wadannan da ji amfani gani biyu ta wani daga bago an hankali na gaci ta ki na hankali a ci ta wani kuka mawayo ɗan mafari na wani yi zakan yi gaga mawaya na na mai gaga na nan ta wata ga sai ga yi kiri a da so damuwa na nuna wa ta baya ege yi wa afirka a kurjin allah ta zane ganye gaba eh, wato wila karetu alin dondo ya zaga da man fece ko gabe ya bayi ya bayi ji alkhaira ya bayi ji alkhaira idoba tabiya zawa hangi wuyo waga alluwa ni damuwa kuma na inda ci ga shebu yawai mace n'ụwa na ji faruwa ya wani dole wa yi ne ko amma wa pakopa gani bai bai wuce da wani ya e na ka bace nyebeghị ne bai wuza nga mana coci gayi mini ayan da cimo ada ma fataku wala tafrahu bima ataku bana su ga zaki lika ila tasabu ala ma fataku wala ma asabaku e banye bamu e tele tele wa de ndi uchi wa ngba ngba ya uja de ne banye bamu eh mun ga mala anzala da salamu shi bai ya duawu wala hanni kamin don da ya gaji faruwa wurin mabawa yayin bauta yayin na da daddagu da duwe su ugawa da yin ne yin bayin jan alkhairi ya naka bata yin bayin jan alkhairi ya zawanya duba kamin da ba ko so idan na ga yi wani jina ba ne gaga su ko tunu layi bai na bai na ga nan kyawu ba kula kyawu mu ga wo misali ba ni zane shishi eh mutum ba dubuta wọn ń ga aka tujirin dondo ne tuye ga gaji tubani mutum ga fa eh kan ga rita wani wa ji damuwa da egin mu za la karamu egin ne ji ga ya meji da ta, mota yi ya tsaro da ji faruwa ba ta su da ta. ma ga ne eh, dole ba ya ga wa ina ci ba mai dole wa ga to amma ba ne ne ne ga agbẹ́wò ojú kọ̀ọ̀kan lọ fún ìgbà àdúrà sọ̀kú gọ́ọ̀ ní da yìí sọ na lọ́wọ́ ìgbà E, gbà yìí náà ku? wà fún èkó sọ̀kú tó fún ẹgbọ́n ní gíní tí mo jẹ́ mọ́ àájẹ́ láti ìgbé orí pátá náà nítorí ó wà lára àwọn ọba àti lálàjà sọ̀kú nígbà àdàwọ̀ orí lára ìlú sọ̀kú àkọrí pé wọ́n fẹ́ tí ó wọlé ẹgbẹ́ gbọ́nà ọgbà àti àtúnú tàbí ake wọ́n sáré zanga ci na mabdiya eh? na su musu kuso ga fiye da mai tautar da tema so yi zai ta zara yi wa kanu ci na bawon bawa yabba ya dabi yi na amma ya yi gan dabi ya ga wuli ya gaba ya mi tobi ya mu daga aga daga a kun zo ga kyau ki abin ne jan kun ba kun na yajin je wani na yau gaba ya a ga zan ci mu wadanda wanzu a duwa nuna ba na musu da salim la yi ce ba nuna wade ko ga ba su kusa ko ga bai bayin ne eh kyuwa وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بعد بذا النبي سيكي بمنون tí wọ́n lá fún wọn níbi gbogbo yìí wọ́n yẹ kẹ̀kẹ́ lórí gbẹ̀gán wọ́n ń sí ilé ìkìbí jíbìrẹ̀ ìnáfúlà ṣùgbọ́n gbẹ̀gbẹ́ lọ́nà gíga náà kún lágbàáyé òkun èyí lágbàákun ètò lẹ́yìn tí ètò yẹn ti gbọ́dọ̀ gbé náà tí gbọ́dọ̀ gbé náà gan ń bá tẹ́ òkùnkùn ìkíwọ́ ẹgbẹ́ kàrá mọ́ náà mọ̀ mujize yejuwa nabi isa shigbani nanyi edagozi ni àwọn tí agbe susu eh so na na maryamu waliyatu waliyatu karama jidan su ko jiwo wa busi ilayki bi jab'i an-nakhla ege odu domin a ci shi eh gai tu saki tare ki ruto ban jamiya domin a fufurji a ga a ci gero na jiman dondo a gengina kujina wa fata fagada lokaci ka zongon abin kwangewa na a akwai gani jami'a jarewa akwai gani a domin jiju bayan ne gan dobi na fufun ike amfani sare yayin da kine ji gayi ga maki boko wani wani zuni na min amfai abiya mun da min ya yi ci da muhimmanci ya sare ya ga famari lokaci wuce ma fi da ya lafiya ya na. gama na su kwanta wuce laya na nan ba ya mu kuke amfani da yi lokaci wuce a gwamnati ke cune da ibe a ah, su kwanin da yi ko chanu latiya ba ya na na mare mu na wajen amfani da nina mata yi ko na wace kini gikini ku gurgiye da babi na na un bate wani wace un gida na zina wace a sun su sun zuni wa an gina a doya su wuce mu yi ko na kapo na na mare mu galaba shi ci bana su su wuce da fashi yi na wade gina. a ga mai na ga ema sokojin na ta ci gato eju gaga ni bɛ mɛ gun kun bɔ ni wula yi gaga e bɔ a wula gun sun ala akudu bin asibari e wula gun sun sababi e ni wula gba kun na kan ga gun a kojiji na a hmm? kima efonan na na to sababi na na walaba su da na in haza fistita a ce rume na da kai na na ya ji mu ta wani walaku ci ba na na ya ji mu amma ci ba kurgi na ga ajiye na ga an wace da ko su ni wa su su wani koyin gina mu ci ji na ya ji mu na mu ci ga su kuce ni wana tiya ba ko na mu ci na ya ji mu na mu ci ga su kuce a wani ti karama mu mutu a ji wani su kuga wasu ji mu na. شئتم واشربي وقوي عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي نجيب da na fufuwan nan washi rabi wa mafi daga nuwan nan ya ce dana wa ni ainihin na hankali wacce ta ale inufe ga tabu ya ji ga hankali cita balarabi ga gunga cita daga nira mai wa ni ainihin ayyau shishi ga hankali shishi hmm? na galba hankali wanda kin mun bai ma na karbi aina hankali ayo shishi mana hankali shishi hankali cita fa in ma tara inna min al bashar ahada kawai no ga kiga wo ci da guzan don da min zawangi zuwa ci gaba wanda ke wannan ne na wa ga na fa kuli ga ganin ni na gartu da rahman sauma min ce milon kwai tsoce turama ga a fyazo ya ce ne ba shari'a na dama kandar da ne fiya zo ne gaga da babu falalu mai yau mai si yayin nan na bacin na ga yin da guda goya wa yi wa ma ni ci ga na kyau mu a da eh bi ma yi na waya gan. wa ma ya na jinin ya ga wa ma ga yin ya ci an go mu fece ne ya mai zigan hukuncin ne a gina da ga fi azumin da ga gaman shari'a wacce ga kuma da wani shari'a na yi muhammadu ba aha ta bai zaɓi ta wuce bai ne gangan na bari mu fi azumin ba ga ga kuma bai da ga ga kuma ta gida a'a wuce da yi ba yi ba ga kuma ta ba su kuna ci gaba da kullum ta anna minkum shiratan wa a ci ma mena rukairu saitu ga wa maga chune na da wato daga adaga kyan na so na na ci guri wa ne zabe fiya zuwa daga ba shari'a da wuce ya ta yi ko gaba to lokacin cina na bana wa ga cune aribe ni nan ne mishan je jajabe hukunci ya asusu su ba gaba musamman abin waza su caji ci ọ̀tọ́ àlẹ́ àgbọn ilé ìdìbò àrùn yìí súnsún lókè ní ti kúbà kúta mo tù ú yẹ tí ń ya lànà tọ́ àánú èjò mo ti rán wá ní aláti kí hukunci náà wà gan fúnjú hukunci yẹn àdín ní àná àbúkpá tẹ̀lé nínú lókì ìsúnsún ní ti kúbà mo tù tí wọ́n yà lànà túmọ̀ ṣèrí ìwúyọ yẹn lẹ́yìn gbọ́dọ̀ sí ìwúkì ṣẹlẹ̀ àdékùnmọ́ ọ̀dọ̀ àdín ní so musulunci gana wani fiya hadisi da kuma ya zato ci na cin yin lokacin da su da alisila ku kama a gaga na alibi ga ake koro bin gaga ba a yi tu gaga eh, so ebe lokaci ya gyara ku ibi ne ke ayayen shi da kutu a mai insha Allah <coughs> su kwa albarka yau

sukura cuna majinu nga mu gojo su ku dafa idan da dafa ku sai da bana ko mu ji gojo wala ku yin jana yayi ma ni ga ko bai ni ora ko ko magana ku ne da ba su kuma cuci na ba ga wa ne fi bayanan yayi mako ne fi su fadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته